Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna Ragon Miji Return. Uku saura Aliyu ya nufi gidansu yana zuwa ƙanwarsa ta kawo mai abinci ya fara tsakura ko kaɗan abincin baya masa daɗi. Mama ta shigo ta zauna gab da shi tana kallon shi ta ce Aliyu ka sa wa ranka haƙuri duk yadda rayuwa ta zo. haka za ka yi hakuri ka ɗauka cewar haka Allah ya tsaro. Ya yi shiru yana sauraron ta ta numfasa ta ce don Allah ka yi haƙuri. Ka sakar musu ɗiyarsu da dai ba ta da lafiya kuma ba sa son zaman ku tare yanzu. Aliyu ya saki cokalin hannun shi yana kallon mama idanun suka fara zubar da hawaye. Mama ta ce, Ka yi haƙuri Aliyu, Allah ne ya baka Samira yanzu ma shi zai baka wata tafita. Ka daure ka ba ta takardar ta dukkanmu. Mun je mun yi iya ƙoƙarinmu amma sun ce dai a haƙura. Ina ganin ka yi haƙuri kawai shi ya fi. Aliyu ya sunkuyar da kai hawaye na ɗaga kan jikin shi. Ba za su gane ba, ba za su gane raba shi da Samira tamkar raba hanta da jini ba ne ba. Mama ta ce, ni ai ban san kana da wannan yanayin ba, da na sani da tuntuni ba a kawo ka ba. Da tuni ka kara aure shi yasa yanzu zan nema maka aure cikin 'yan uwanka. Insha Allah ko sati ba za a wuce ba za ka yi aurenka ka ci gaba da rayuwarka. Ya ɗago ya kalli mama jin maganar aure shiru ya ya kasa cewa komi. Yana jin sha'awa tabbas amma yanzu damuwa ta yi mishi yawa. Da ma kwata-kwata ma ta daina tasowa sosai kuma ko zai yi aure zai bi jin daɗi a ce yana tare da Samira shi saboda ita ce zaɓin shi. Yanzu ta ina zai fara rubuta mata saki kai, ina ba zai iya ba. Mama ta ce, ni dai fata na ka rike duk wacce zaka aura da daraja. Kasancewa! 'yar uwarka ce jininka, idan ka wulakanta ta to ka nuna ko in kula da ita tamkar ka wulakanta ni ne. Duk da na san kana da kyakkyawan hali amma ka kara shi akan na baya. yayi shiru yana tunani, Hawaye rashin masoyiyarsa Samira ba su daina zubowa ba, mama ta ce, Ka samu lokaci ka rubuta mata sakinta ka kai musu. Allah ya ba ta wanda ya fi ka. Dis addu'a ba ta yi wa Aliyu daɗi ba, ai ba wanda zai fi shi a wurin Samira shi. Hakan gare shi babu wacce za ta fita. Suna gama magana ya tashi ya fita ya bar gidan. Da rana Fahad ya dawo suka yi lunch gaba ɗaya kuma wanda Aisha ta dafa. Suna cikin ciye-ciye da sun gama su shirya za su fita su tafi. Bayan sun gama suka fara shiri Aisha ce ta fara fitowa tana sanye da lafaya. Ta yafa gyalenta ta zagayo da shi har saman kai. Ta yi matuƙar kyau sosai, Fahad na zaune kan kujera ƙamshinta da ya ji ya sa ya maido hankali shigunta. Ganin diresin ɗinta ya sa ya rinƙa binta da mayan kalo mai cike da sha'awa sosai yake misin ɗinta. Ya mika mata hannu ta karaso, ya mata mazauni a kan cinyarsa yana kare mata kallo ya ce, I don't understand. Yana mata kallo mai sauke kasala. Tana murmushi, mai narkar da zuciya ta ce, What? Murya very sexy yana kallon ƙwayar idanunta ya ce na ga sai ƙara kyau kike me sirrin ne. Ta yi masa wani sihirtaccen kallo ta sunkuyar da kai tana dariya. Dariya ta ƙara mata kyau. Suna cikin wannan yanayin Fasila ta fito ta fito ne da farin ciki don yanzu ta gama waya da ummanta. Sai samun su ta yi a falo suna ta romance ta matse lips tana hana kanta yin wani abu. Ta karasa ta zauna kan sit ta mai da kallon gun wayarta tana ta latsawa, amma duk hankalinta na kansu tana jiyo sautin numfashinsu. Har cikin zuciyarta. Suna ci gaba da kisin ɗin juna ya fara ƙoƙarin tura hannun shi. Ta yi saurin zare masa hannu tana fidda numfashi ta zare bakinta. Tana mai da numfashi ya sauke ajiyar zuciya idanun shi limshe. Ya lashe lips ɗinsa na ƙasa ya buɗe ido akan Aisha. Ta yi mai sexy murmushi, ya yi murmushi. Ya kalli bayan Aisha ya ga Fasilat sauna a gun. Ya kure ta da kallo, sai ya lura duk ta rawa yake. Ya mutsa fuska yana jin haushin halinta. Na kasa sa shi farin ciki. Ya tada Aisha tsaye ya tashi ya kama hannunta. Aisha ta kalli Fasilat ita ma sai yanzu ta san da ita a gun amma ko kaɗan ba ta damu ba. Fahad ya ce mu tafi moto. Fasilat ta kasa gane da wa yake. Wata ko da ko sai ta ga wucewarsu ta ɗago ta gani shi cikin na Aisha suna tafiya suna kallon juna, suna murmushi. Sai a lokacin ta gane ashe da ita yake. Ta matse lips ta yi murmushi da ya fi kuka ciwo ta bi bayansu tana tunanin me za ta tarar a gidan momin ita ma. Tana fita ta ga Fahad ya buɗe wa Aisha gaba ta shiga yana ta murmushi ya kulle ya zagaya ya shiga. Ta karaso tana cike da mamakin Fahad ta shiga backseat ta zauna ya ja motar zuwa gidan momin. bayan ya yi flying song ɗin Westlife. Driving yake amma yana yi yana ɗan kalan Aisha sau ɗaya ya kalli Fasilat sai dai bai samu damar ganin fuskarta ba, domin kuwa kwanciya ta yi. Har suka yi sai ya buɗe mata ya fita, Aisha ma ta buɗe ta fito. Ya zagaye gun Aishar yana mata wani kalo cikin sanyin murya ya ce, Who asked you to come out? Ta yi ƙaramin mamaci ta ce, Sorry, ta yi gaba zuwa cikin gida da sauri. Wasila ta buɗe ta fito, yana ta kallon da ta wuce inda ta ga Aisha ta nufa. Ya bi ta da kallo. Aisha na shiga momi na falo tana kallo ta shigo da salama. Assalamu alaikum momi. Momi ta saurin kallonta tana murna. Aisha ta tafi da sauri ta faɗa jikin momi tana jin ƙaunarta. Da ta haifa mata farin cikin rayuwar ta fati. Momi ta rungume ta tana murna Fasila na shigowa momi na yi wa Aisha kiss a head. Abin sai ta ganshi wani iri kamar a turai. Lallai ba ƙaramin so mami ke wa Aisha ba. Ta yi sallama tana kakaro murmushi da duk jarumtarta. Mami ta amsa tana kalanta ɗauke da murmushi fasila ɗin na cikin doguwar riga light purple da kwalliyar stones farare a jikinta ta yi rolling da gelar rigar. Ta yi kyau sosai. Mami ta ce Fasilat maraba tana ci gaba da murmushi. Fasilat ta kakaro murmushi ta je ta zauna kan sit a hankali ta ce ina yini Mami. Mami ta ce lafiya lau fasilat ya kuke? Ta ce lafiya lau ta yi shiru. Aisha na jikin mami, mami ta ɗauko ta tana ƙara jinsa da ta ce kina lafiya dota? Aisha ta ɗaga kai tana murmushi. Mami ta ce masha Allah. Salamar fara ta katse su Aisha ta koma kan kujera kusa da mami ta zauna. Ya karaso ya zauna kan kujerar da kai fesin ɗin Fasinat ya kai da mami. Ta amsa a sake tana ƙara son ɗanta because ta ga Aisha ta ƙara haske. kuma da ka ganta kasan tana cikin farin ciki. Ta ce tun ɗazun nake tsammanin ku kun ne ba ku so ba. Ya ce mami sai da na dawo aiki fa sannan. Ta ce na kasa yin lunch ina jiran ku ku zo mu yi tare. Ya ce mun ci abinci mami. Mami ta ce nawa special ne amma ko? Duk suka yi dariya. Mami ta ce idan baka ci Mommy, ta ce, Idan ba ka ci, ‘ya'yana za su ci, mu je dainin ɗin. Ta tashi ta kama nan Aisha ta kalli Fasilat ta ce, Fasilat, bismillah. Fasilat ta yaƙe ta tashi ita ma suka isa dainin suka zauna su duka. Mummy ta fara sabin ɗinsu. Mummy ta fara sabin ɗinsu. Stew ne da ɗanyen kifi. Lafiya lau ta sabin plate huɗu duk dan kaɗan sannan ta buɗe miyar kifin tana ta ƙamshi. Ana bude miyar, ƙamshin ya ziyarci harshen Aisha sai ta ji miyau ya tarar mata a baki. Ta matse bakin, miyan kuwa ya ci gaba ta cika mata baki. Kafin mami ta ajiye mata plate, ta tashi ta isa jikin sink ta zubar, ta kuskure baki. pad ya juya yana kallon ta mami ma. Sau ɗaya ta kalle ta ta maida hankali tana ajiye plate ɗin gabansu. Ta koma ta zauna. Aisha ma ta dawo ta zauna ta matse lips ta kalli plate ɗin gabanta. Dukkansu sun fara ci banda Fasilat da ta da ta motsa ne kawai, amma ta kasa ci. Aisha ta ɗauki spoon ta ɗebo abincin ta kai bakinta. Tana saka shi a bakinta ta ya juya miyau ya fara tsatsafo mata a baki. Da yawa, ta kasa haɗiye abincin saboda amai da take ne. Kafin ta yi wani motsi ta ji amai zai taho mata ta yi saurin rufe bakin da hannun hannunta ɗaya. Momi, Fahad, basilat duk hankalinsu ya koma kanta saboda sautin aman. Ta tashi ta koma jikin sink ta zubar da abincin bakinta. Tana jin tashin zuciya sai amai kuwa. Ta ringa shekoshi, shi. Da mami da pad ba ta san wanda ya fara isa gunta ba duk suka rike ta suna ta mata sannu. Fuskar su zallar tausayi. Tana gama aman ta fara mai da numfashi tana sauke a ce zuciya kamar ta yi tsere. fad ya wanke mata baki yana matuƙar jin tausayinta. Mami na matuƙar farin ciki a ta ta karɓu. Ta ce kai ta bedroom ta ɗan huta. duk ta galabaita. Fahad ya ɗauke ta ta yi kwance jikin shi tana ci gaba da mai da numfashi. Ya nufi upstairs da ita. Momi ma ta bi bayansu tana jin kamar ta taka raba. Burinta ya cika, dama ta fi son ta fara samun jika. Daga Aisha tukunna. Fasilat na ta kallon su fuskar ta zallar ɓaci rai da baƙin ciki suna wucewa. Ta yi sun koyar da kai jikin dining table. Zuciyarta na zafi, Hawaye na son zubo mata, da ƙyar ta maida ta tashi ta koma falo ta zauna. Ta kure TV da kallo, duk da hankalinta na wuri daban, zuciyarta na tarbawa ɓat-ɓat. Bayan fadi ya kwantar da Aisha ya zauna gefen bed yana da shafa fuskarta, cikin tausayi ita kuwa idanunta limshe. Mami ta shigo ɗakin tana kallon ta ce sani dota. Aisha ta shiru because ita kaɗai ta san yadda take ji har yanzu hanjinta juyawa suke. Fuskar Fahad sukuku ya kalli Momi ya ce ko na kira doctor ya duba ta. Momi ta yi murmushi ta ce mm kyale ta ta huta Allah dai ya raba lafiya. Ai sai a hankali ya ci gaba da kallon Momi bai gane ba yana neman ƙarin bayani. Aisha ko tana jin hakan zuciyarta ta fara harbawa da sauri da sauri saboda tsananin farin ciki. Fahad ya ce momi ta ce yi min shiru ɗan fari ka kasa gane komi Ka ƙara kula min da Daughter sosai fiye da baya saboda soon my grandchild yana zuwa. Fahad ya fito ido bakin shi buɗe cike da mamaki da murna. Ya saurin mai da kallo gun Aisha yana soke numfashi. Zallar farin ciki fuskar shi. Yana ta tunanin yadda ‘yar Aisha shi za ta iya ɗaukar bebi. Bai taɓa kawo abin kusa ba, kuma yana ganin mashi is young. Wani mayan kallo yake binta da shi cike da ƙauna mami ta juya ta bar ɗakin. Tana cikin farin ciki mara misaltuwa. Fahad ya saurin rungumar Aisha jikin shi yana jin tsananin farin ciki mara iyaka. Yana cewa Aisha, Aisha I love you Aisha. Yana ta farin, famin jera mata kalmomin soyayya. Fahad farin ciki ne fal a zuciyar shi. Farin ciki na fala zuciyar Aisha tana jin kamar ta tsaga ɗinta ta saka fada a ciki. Momi ta koma falo ta samu basilet zaune tana kallo fuskar da kawai da ta kalla. Ta gane tana cikin ɓacin rai. Bata ji daɗin hakan ba, tana ganin Aisha is like ƙanwa a wanta. Kuma ya kamata ta yi wa Fahad murna da samun cikin because bata san wani irin zama suke yi ba. Duk da haka ta zauna a falon ta na farin cikinta. Ta kalli basilet ta ce basilet ta har kin gama abincin? Kasida ta yi murmushin dole ta ce i na ci. Mami ta ce oke. Ta tashi ta nufi dainin ɗin kusan abincin duk ɗaya ne ba a ci ba. wara nata da na Fat amma ba bambanci da na Aisha da Fasilat. Ta juya sa'awa ma ta kai kicin ta koma sama don ta yi sallah. Fasilat kuwa shi is off ma. Bata ko tashi ba tana zaune a gurin. Fat na ci gaba da yi wa Aisha kisi sannan ya tsagaita yana ta ƙara farin ciki. Ita ma Aisha tana ci gaba da farin cikinsa, tana ci gaba da farin ciki. Can zuwa bayan ya nutsu ya ce Aisha, ban san wata irin godiya zan yi miki ba. Ta yi murmushi ta ƙara ƙanƙame shi sosai ya saurin zare ta yana murmushi ya girgiza kai. Ya ce yanzu da gaske zan zama uba? Ta saki murmushi ta sunkuyar da kai ya ƙure ta da kallo a hankali ta jiyo. Muryar shi yana cewa thank you Allah for giving the best gift of my life. Ta ɗago ido ta sauke shi cikin nashi bakin shi na motsawa a sannu ya ce, You are my everything Aisha, I mean everything. Aisha ta ce, I love you yaya, tana mai wani irin kallo. Shiru sun ki fitowa, suna rungume da juna na wani lokaci a hankali Aisha ta canye jikinta. Ta tashi ta nufi toilet. Yana binta da kallo cikin zolaya ya riko ta ya ce, Let me help you. Ta juyo, ta murguɗa mai baki tana ɗan hararar shi da murmushi a fuskarta ta juya ta shiga toilet. Ya yi murmushi ya shafi sufar kanshi, ya shafi sumar kanshi ya sauke numfashi. Yana hango shi da cute baby, riƙe a hannun shi. Ya girgiza kai a hankali ya ce, cannot wait. Tana fitowa ya shiga suka yi sallah tare, suna salamewa. Ta kwantar da kai a jikin shi sai bacci. Yana ta kallon ta ya kasa tashi ya maida ta kan bed don kar ta tashi. sannan ko motsin keke baya son ya yi. Ƙaunarta ta ƙara masa wani irin cafka musamman yanzu da ya san tana ɗauke da gudan jinin shi. Shiru Jamila bata dawo ba amma Khalil ya kasa fita ko'ina, yana jiran ya ga dawowarta. Gab da magariba ta wami musallama ta nufi gidan hankalinta kwance ba ta da damuwa. Har ya je masjid ya dawo yana shigowa sai ga ta ba salama ba komai ta nufi fat ɗinta. Daga kausar murya ya ce, Ke Jamila, daga ina kike? Ta juyo a fusace jin irin kiran da yake mata. Tana masa makaskancin kallo ta ja ta tsaya. Yana kallon ta ran shaɓace ya ce, Daga ina kike da izinin waye kika fita? Tana yamusar fuska magana a cikin reni ta ce, Sai na tambaye ka idan zan fita? Kuma ba ruwanka da inda na je. Ya ce, Jamila, ran shaɓace. Ta ce, Sai ka yi, ai in kuka. Ta ce, ai sai ka yi, in kuma duka na za ka yi bisimilla. Tana gama faɗa ta shige ɗaki. Zuciyar shi, zuciyar ba shi magana take ya bi ta, ya zane ta ko za ta yi hankali. Amma ya haƙura ya wuce ɗakin shi. Momi sai ta shige kicin yin girkin dare ko kaɗan fasilar ba ta yi ko kaɗan fasilar ba ta yi tunanin ta je ta taya ta ba, ta yi zamanta. Tana ji da abin da ya dame ta, shi kuwa fa da ƙyar ya fito ya tafi masallacin yin magrib. Bai dawo ba sai bayan isha'i, momi ta yi tuwon sai momiyar kuka ta ji daddawa da naman kare. Ta riga ta san mayin mawuyaci ne mai ciki ta ce ba ta san to. Duk suka hallara a dainin. Duk suka hallara a dani Bakin su momi da ɗanta a sake. Aisha ko tana ta nuna kunya tana sunsun da kai Fasilat ko ita kanta ba za ta ce ga adadin yadda take ji a zuciyarta ba. Suka fara cin abincinsu sai ga Marwan ya dawo, yana shigowa ya zo ya zauna. Yana kallon Momi ya ce, Momi, yau manyan baki gare ki ashe. Ta ce, mm. Ya kalli Fasilat ya ce, ina wuni ta ce lafiya lau. Ya kalli Aisha ya shiru, baya jin zai iya gaida ta. Ya kalli Fad ya ce, Bros, Fahad na jin haushin shi bai gaida Aisha bai yi masa banza. Marwan ya tashi ya saifin tuwon shi, ya zauna yana kurma loma yana sauri ya fita yana sauri ya fita casu. Ba su dare da gamawa ba suka fara shirin tafiya, Mummy ta rako su har bakin motar. Tana rungume da Aisha a jikinta suna tafiya tana mata nasiha. Ta kula da kanta sosai da alamun cikinta mai laulayi ne. Ten days har ta fara? Fahad da Fasilat na gefe bin su kawai Fasilat ke yi amma bata san me take tunani ba ko kaɗan. Hankalinta baya gun. Fahad ya bude gidan gaba, Momi ta taimakawa Aisha ta shiga sannan ya rufe. Fasilat ma ta bude ta shiga. Fahad suka tsaya shi da Momi yana murmushi ya ce thank you Momi. Momi ta ce sai da safe ka ƙara kula mun da dota sosai. Ka ji ɗan albarka, na gode sosai da irin kulawar da kake bata, na yi farin ciki. Ya yi murmushi ya ce sai da safe ta ce Allah ya kai mu. Ta leƙa ta yi wa Aisha wabin ya shiga mota suka nufi gida. Tunda suka ɗau hanya ya kama nan Aisha ya riƙe. Bayan ya yi filayin ɗin son ɗin Umar M. Sharif ta kama ni soyayya. Waƙar ta masoya ce irin baitoci daban ne masu shiga cikin hat. da narkata. Yana matuƙar jin daɗin waƙar. Time to time yana kai hannun Aisha a baki yana mata kiss. Aisha jin waƙar take ya cikin ruhi. Tana jin kamar saƙon zuciyar shi yake isar mata. Har ba ta so waƙar ta ƙare. Tana ƙarewa kuwa fad kamar ya sani ya dawo da ita ta ci gaba da playing. Aisha ta kalle shi ta saki dogon murmushi ta maida hankali kan titi. Fasilat ta zama 'yar kallo. Zaune kurum take tana kallon ikon Allah ba ta sa kanta a cikin jerin masu haƙuri ba sai a yau. Yadda ta daure ta ciza, ai da tuni tawar motar ta tare na fef ya ƙarasa da ita. Shi kuwa Fat har ga Allah ya manta da wata fasilat a motar. Hankalin shi da tunanin shi duk sun karkata wurin Aishar shi. Haka suka isa gida, zuciyar fasilat na ruri. Ta buɗe motar dabta ta shige gida da sauri. Shi kuwa yana yin fakin ya mai da kallon shi kacokan kan Aisha har da su gyara zama. ba zai daina mamaki ba. Wai Aisha ce take da ciki? Aisha sai ta kalle shi sai ta sunkuyar da kai ta ƙara kallon shi ganin ya ki magana, ya ki kuma buɗe su. Ya sa ta juya za ta buɗe ƙofar ta fita yi saurin riƙe ta yana murmushi ya ce tafiya za ki yi ki bar ni. Ta kalle shi ta yi murmushi. Ya buɗe mota ya fito ya zagaya ya buɗe mata ya tsuguna ya ce hau baya ƙanwata. Maisha lele. Tana dariyar shi Ta ɗaure bayan shi, ta makalkale shi ya tashi ya kulle mota suka nufi. Cikin yanayin sautin dariyarta a cikin kunnen shi yana dariya ya ce, Kin samu bati ko? Ta ƙara yin dariya ta ce, Ba daɗi ma. Ya ce kam, yana murmushi ya ce bayan nawa, ta ce i eh, tana dariyarta. Ya yi dariya eh fa bai kai na ki daɗi ba amma don't mind sai kin rama mun nima. Tana dariya ta ce ni dai sauke na ba na so tana motsi da yarfa kafa. Ya ce, Please, Aisha, ki a hankali. Ta tsaya da ya rufe ƙafar. Ya sauke numfashi yana ci gaba da tafiya. Ya ce, Kar ki ja min babbar asara. Maybe, sai na sha jini ko drip. Ta yi dariya ta kwanta sosai jikin shi. Ta sauke dukkan nauyinta a bayan shi. Ya ci gaba da tafiya, yana samun arashi, ita ko tana ta maida numfashi cikin kunnen shi. Suna shiga ya wuce da ita ɗakinta har kan bed ya sauke ta tana niyyar tashi ta fara cire gyaran jikinta. Ya dakatar da ita da hannu ya ce bari zan cire miki. Ta masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.